قال شيخ الإمام قال شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى اعلم اعلم أن نواقض الإسلام أن نواقض الإسلام عشرة نواقض عشرة نواقض الأول الأول الشرك في عبادة الله تعالى الشرك في عبادة الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ومنه ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن كمن يذبح للجن أو للقبر أو للقبر الثاني الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم يدعوهم ويسألهم ويسألهم ويتوكل عليهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا الثالث الثالث من لم يكفر المشركين من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو صحح مذهبهم كفر كفر الرابع الرابع من اعتقد من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن غير أكمل من هديه أكمل من هديه أو أن حكم غيره أو أن حكم غيره أحسن من حكمه أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواجيد كالذي يفضل حكم الطواجيد على حكمه على حكمه وهو كافر وهو كافر الخامس الخامس من أبغض شيئا من أبغض مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به ولو عمل به كفر كفر السادس السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو إقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا السابع السابع السحر السحر ومنه ومنه الصرف والعطف الصرف والعطف فمن فعله فمن فعله أو رضي به أو رضي به كفر كفر والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر الثامن الثامن مظاهرة المشركين مظاهرة المشركين ومعاونتهم ومعاونتهم على المسلمين على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين التاسع التاسع من اعتقد من اعتقد أن بعض الناس أن بعض الناس يسعه الخروج يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عن شريعة موسى فهو كافر فهو كافر التاسع التاسع من اعتقد من اعتقد أن بعض الناس أن بعض يسأه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فهو كافر فهو كافر التاسع التاسع من اعتقد أن بعض الناس أن بعض الناس يسعه الخروج يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام عن شريعة موسى عليه السلام وهو كافر وهو كافر التاسع mani ita ƙada an na ba'adan nasi ya sauhul khuruju an shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi al-khadarul khuruj an shari'ati musa alaihi salam an وهو كافر هو كافر التاسع التاسع من اعتقد من اعتقد أن بعض الناس أن بعض الناس يسعه الخروج يسعه الخروج يسعه الخروج يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج كما عن شريعة موسى عليه السلام عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر فهو كافر التاسع التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع القدر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع القدر الخروج عن شريعة محمد موسى عليه السلام وهو كافر التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع القدر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام هو كافر التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع القدر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسع القدر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع القدر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع القدر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع القدر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع القدر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام وهو كافر شرهي ya ce mani ita ƙada ko ya kalla da kyau ya kalli littafin ba ni za a kalla ba littafin za a kalla mani ita ƙada wanda ya ƙudire mai ƙudiri abinda ka sa a ranka ko a zuciyarka ko da baka faɗa da baki ba amma a zuciyarka kana da wannan abin shaki kira itiqad to mani kada wanda ya kudire a ransa ko da bai faɗa ba cewa anna ba'adan nasi cewa akwai wasu shashin mutane ko da ba duka ba ya sa'uhul khuruju wai zai iya fita ya yi watsi an shari'atu Muhammad sallallahu da shari'ar manzon allah sallallahu alaihi wasallama zai iya barin shari'ar manzon allah sallallahu alaihi wasallama kama wasi al khadirul khuruja kama yadda annabi khadiru ya samu shi ma fita an shari'atu musa daga shari'a nan musa kun san kissa khadiru ai da nan musa ko na taɓa ba ku ita cewa khadiru da annabi musa sun yi tafiya shi annabi musa yana yin wa'azi ne sai aka tambaye shi wa ya fi ka ilimi sai ya ce babu sai Allah ya masa wahayi cewa shi sai masa wahayi cewa ka tafi akwai wani bawa na ka je ka nemi ilimi a gurinsa to shi nan Musa suka taho da shi da wani yaransa ana kiransa Yusha'u shi yana dauke da kwandon da suka saka kifi idan sun ji yunwa sai su gutsiri wannan kifin su ci sun gasa kifin to sai a gaya musu idan suka je gurin da wannan bawan Allah yake alamar da za su gane yana nan wannan kifin da suke gutsira suke ci zai zama mai rai duk naman da suka cinye zai dawo kuma zai dawo da ransa to idan suka nemi wannan kifin suka rasa ya zama mai rai ya fita daga kwandon ya gudu ya fada ruwa to a daidai wannan gurin wannan bawan Allah yake da haka nan Musa suka taho shi da Yusha bin Nun suna tafiya suna cin kifin su suna tafiya suna cin kifin su. har suka wuce gurin ashe lokacin da suka tsaya a wani guri kifin ya yi tsalle ya zama mai rai ya faɗa ruwa shi sha'u ya manta bai gaya wa annabi musa hakan ba suka ci gaba da tafiya sai da suka wuce gurin sai annabi musa ya ce masa kai ɗauko mana kifin mu laqad laqina min safarina atina ghada'ana laqad laqina min safarina haza nasaba kawo mana abincin mu mun gamu da wahala a wannan tafiyar tamu to shine sai ya ce masa a ai wannan kifin namu kuwa wallahi ya gudu wa ma an sanihu illa shaitan an azkura wattakhal sabilahu fil bahari saraba ya riga ya gudu ya shiga ruwa sai ce haka ha zama kunna na bak ai abinda muke nema kenan wanda dama dalilin da ya sa muka taho kenan su da yake cewa sai suka dawo suka dawo da baya Shi ne suka gamu da khadiru da suka damu da khadiru watarwa an ce shi ma annabi ne kuma ita ce ingantacciya watarwa an ce waliyin Allah ne watarwa an ce babban malami ne watarwa an ce annabi ne amma ta fi inganci sai Musa ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin zan bi ka ka koya min karatu daga abin da Allah ya sanar da kai sai ce innaka lan tastati'a ma iya sabra ba za ka iya hakuri da ni ba domin abubuwan da zan yi zai saba wa hankalinka zai saba wa shari'arka amma kai hakuri zan fassara maka abin da nake nufi amma na san ba za ka iya hakuri ba fa kai ba tasiru ala ma lam tuhid bihi khubra ya za ka yi hakuri akan abin da baka da cikakken sani akan sa haka suka kama tafiya suna tafiya sai suka zo bakin ruwa sai suka tarar da wasu masu jirgin ruwa suna yin fito suna ɗaukan mutane suna tsallakar da su ruwa da suka gansu alaman malamai ne mutumin kirki ne da suka ce ku ba za ku biya ba kyauta ma za mu haye da ku bayan sun hau jirgin ruwan an fara tafiya sai kadir ya kama jirgin sai ya balla shi kaga nan musa zai yi hakuri an yi da shi tun farko cewa da abin da ya gani ba zai magana ba sai ya ce me a kharaqataha litughriqa ahlaha da gaji ta shay'an imra yanzu ka kama jirgin ruwan nan ka karya shi don ka nutsar da mutane kai ka zo da abin da ya wuce hankali kuma sai ce dama na gaya maka ba za ka iya hakuri da ni ba ice ka yi haƙuri mantawa ne mu ci gaba da tafiya suna tafiya sai suka tarar da wani yaro yaro dan karami haka dai ba kamar shekara biyar shida bakwai takwas sai kawai kadir ya kama shi ya kwantar da shi ya sa wuka iyanka shi annabi musa zai shiru a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ta shay'an ci kai yanzu ka kama yaro ɗan ƙarami haka bai laifin komai ba ka yanka shi kai ka zo da abin da abin kifa ce ba na gaya maka cewa ba za ka iya haƙuri ba da ka yi haƙuri duk zan gaya maka abin a ƙarshe sai ce to ka yi haƙuri amma ba zan sake tambaya in sake tambayar ka wani abu bayan wannan to shikenan rabuwar mu ta zo shikenan sai suka tafi wani gari suna zuwa garin sai suka tarar da jidaran yuridu an yan ƙabda fa ga wani jirgi ga wani katanga ta karkato za ta faɗi sai kadir ya ce wa Musa mu kama aiki kawai suka tashi suka kwaɓa ƙasa suka gyara wannan katanga suka miƙar da ita suka tsayar da ita suka gyara ta suka yaɓe ta suka daidaita ta ko ba wani ya sa su ba ko ba wanda ya ce musu na gode ko mutanen garin ma ko abinci musu ba su ba sai annabi Musa dai ya kasa hakuri ya ce laushi talatta hasta alaihi a jira ka gani da ma mun karbi lada tun da fa abau an yi dayi fuhuma mutanen garin sun isa ba su gara wacce ake ba wa bako yace to kaga da kaga dama sai mu dan samu dan abin da za mu ci sai ya ce kai na gaya maka dama cewa duk abin da ne kakka tambaye ni duk abin da ne kakka tambaye ni har sai ni na gaya maka don zuka shi ka kasa haƙuri duk ka yi tambayoyi sauraka ha za fi raƙu baini wa bainika amma sa'o na biyu kama ta wuli malam staɗi alaihi sabura to yanzu zan gaya maka daga nan za mu rabu ba za mu ƙara ci gaba da kai ba amma zan gaya maka abin nan guda uku da ya faru wanda ka kasa haƙuri zan gaya maka fassararsu to sai ya fara amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahari fa'arattu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba ice wannan jirgin ruwa da kaga na kama na balla shi shi jirgin ruwan na talakawa ne suna yin fito da shi a can gaba kuma akwai wani sarki azzalimi in ya ganka ka zo da jirgin ruwa sai ya kwaci amma in ya ga ba shi da kyau sai ya kyale maka to shi yasa sai na balla shi don sarki in ya gamu da su zai ga ba shi da kyau ba zai kwace ba ka ji hikimar da ta sa na balla to da ya gaya masa cewa zan balla jirgin ruwan nan saboda kaza kaza nan musa zai ji zafi saboda an yi abin ba a gaya masa dalilin da ya sa kai ba amma da an gaya masa tun farko cewa zan balla jirgin ruwan nan saboda a can gaba akwai wani sarki yana kwace wa mutane jirgi amma in ya ga jirgin ba shi da kyau baya kwacewa don haka zan balla anan musa zai ce eh ba komai balla komai ma za mu ce ya balla ko tunda da kwace jirgin gaba daya yanzu kai ne ka taho da jip dinka sai aka ce maka akwai yan fashi da makami a gaba suna kwace jip amma sun ga danja ta fashe ba sa kwacewa ko bamba ta balle ba sa kwacewa ba sai ka balle bamba ba don ka zo ka wuce saboda da a kwace mota gaba ɗaya ƙara me ƙara a balle bamba ɗin ko kuma a fasa fitila ɗaya to kun ga ashe kenan ah, abin bai saba wa shari'a ba da an masa bayanin abin tun farko amma rashin bayani ne sa nan musa dole sai ya tambaya to sannan na biyu sai ce wa ammal gulamu fakana abawahu muminaini fakashina an yurhikahuma tuguyanan wa kufra shi ko wannan yaron da kaga na kashe shi iyayensa mutanen kirki ne muminai ne amma shi yaron tantirin takadari ne baya ji baya ji sosai sannan iyayensa mutanen kirki ne kuma suna bala'in son dan idan dan ma yayi kafirci iyayen ma za su iya goya masa su daura masa gindi su bi shi akai to shi yasa zai iya halakar da iyayensa wannan yaron gashi yaro ne mara kirki kuma iyayensa suna sonsa ba sa iya masa fada ba sa iya kwabarsa ba sa iya tilasta shi ya abu duk abin da dan yake so shi suke bi to shi yasa wannan yaron in ya girma zai zama dalilin halakar iyayensa to da shi yaron ya zama dalilin halakar iyayensa wanda mutanen kirki ne da shi yaron ya halaka tun yana karami wanne ya fi sauki ya halakacin yana karami to kaga da ya gaya wa annabi Musa wannan tun farko da annabi Musa ba zai jayayya da shi ba zai ce shi kenan ni ma na gamsu ni ma na yadda ni ma na yadda ai haka amma rashin bayani yasa annabi Musa ya ce a qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta shay'an nukra sai ce wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'awilu ma lam tasdi alaihi sabra sai ce wannan katanga kuma da ka gani ta marayu ce babansu ya abo ya ɓoye musu kuɗi a ƙarƙashin wannan katanga kuma baban nasu ya mutu kuma mutumin kirki ne idan katangar ta faɗi mutane za su zo su wawashe kuɗin su gudu da shi to shi yasa Allah ya turo ni in zo in gyara musu katangar domin a ci gaba da tsare musu wannan dukiya har su girma su zo su ɗauki dukiyarsu shi yasa kaga da nazo ban tambayi a bani lada ba babu wanda ya sa ni haka kawai na zo na kama aikin wannan katanga domin wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'ul ma lam tasdi alaihi sabra dama ba ni na sa kai na ba Allah ne ya sa ni to kaga tunda ya ce Allah ya sa shi ya zama shi annabi ne kenan to wannan kissar wasu na kafa hujja da ita cewa a shari'a annabi Musa daban shari'ar Khadiru daban wani ma zai iya zuwa a zamanin annabi ya ce shi baya bin shari'ar annabi shi shari'ar Khadiru yake bi kamar yadda a irin shari'a khadiru yake bi kamar yadda khadiru da annabi musa sun yi zamani guda amma khadir ya zo da wani tsarin shari'a wanda bai dace da irin na annabi musa ba to a wannan zamanin na manzon allah alayhi salatu wasalam babu wani mutum da zai zo ya ce shi ma khadiru ne ya dinga sabawa shari'ar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga magana ya ce shi shari'ar badini yake irin ta khadiru mu ko muna irin zahiri irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yace to duk wanda yace haka ya zo ya sha giya ya sata ya yi laifin an magana ya ce a tasu shari'ar wannan ba laifi ba ne to sai mu ce a'a mani taqada anna anna ba'd nasi ya al-khuruju an shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallama kama wasi al-khadr khuruja an shari'ati musa alaihi salatu wasalam fa huwa kafir kun gane yanzu ko yawwa duk wanda yake jin cewa zai iya fita daga shari'ar manzon Allah ya je ya tasa ta annabi daban tasa daban abin da yake a shari'a annabi halal a tasa haram ko a shari'a annabi haram a tasa halal ko a shari'arsa annabi an ce a gabas a tasa an an ce a arewa ya zo da akasin sabanin ba irin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to wannan mutumin ba za a karba masa ba kuma za a yi masa hukunci da cewa shi ba musulmi ba ne domin bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin Allah ya ce wa in tudiuhu tahtadu man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu to kun ga inda malam ya kafa hujja kenan wannan atase man itaqada anna ba'da nasi ya al-khuruju an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al khuruja an shari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir to maimaita